'Yan gudun hijira sama da dubu sha tara ne suka iso garin Difa a dalilin karuwar yawan hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram, kamar yadda hukumomi suka bayyana kwararowar 'yan gudun hijirar na tattare da tasiri akan al'ummar garin ta ainihi, inda suke nuna damuwa dangane da 'yan sace-sace da kuma wasu kulle-kullen makarkashiya. Saboda haka ne hukumomin jihar suka ɗauki matakin sakewa waɗannan mutane wurare, kamar yadda Muhammad Mudur, gwamnan jihar ta Difa ya bayyana. Batun sauya mazaunin 'yan gudun hijira ana ta yin sa, me yasa? Abin Abin yadda yake a shekara goma sha hudu mun karbi 'yan gudun hijira inda daga su har kungiyoyin masu ba da agaji duka sun amince a kawo su a cikin birnin Difa da kuma iyakar shimfidar kogin Kumadugu. Tun lokacin ana samun yawaita hare-haren Boko Haram suna kaiwa mutanen farmaki. A lokacin baya-bayan nan kuma al'amarin ya ƙara caɓewa saboda akwai hare-hare da ake kaiwa waɗannan garuruwa da suke bisa shimfidar Komadugu. Ni na kasance a nan tun watan Maris. Tun lokacin da nake a nan mun sha fama da yawan hare-hare musamman ga al'ummar da abin ya shafa ya tilasta musu ƙauracewa daga garuruwansu zuwa manyan birane kamar birnin Difa. Mun karɓi jama'a tsakanin watan Maris da Afirar kimanin mutane dubu goma sha tara da suka iso a nan birnin Difa. Wasu sun gado ne daga wasu garuruwa abinda ke nuna cewa al'ummar ba sa cikin tsaro inda suke. A cikin mutanen akwai mutanen da suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. Shin gwamna ko an riga an tantance wuraren da za a mayar da waɗannan mutane? e Eh haka abin yake mun ziyarci wurare mun yi la'akari akwai sansanin waɗanda suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. Ga 'yan gudun hijira kawai sansanin ne za a gyara. ko akwai halin aiwatar da dukkan waɗannan ayyuka? Gwamnati ta ɗauki aniya sannan kuma akwai abokanin hulɗa tun lokacin da wannan hare-haren ya soma. Ya kamata a jinjina musu. Amma mu a nan jihar Difa muna ganin ya kamata jama'a su fara tafiya saboda Difa tana ta cika kuma akwai matsaloli a yau al'ummar Difa ma sun fara magana saboda wani lamari na laifi ga waɗanda suka baro mazauninsu fiye da 'yan gudun hijira. bien déplacés que réfugiés.